Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu sauraron shirye-shiryen studio Kalangu ta hanyar kafafen yada labarai radio 52 a cikin jihohi guda takwas na Nijar. Muna muku lale marhaban a cikin wannan shirin namu na muhawara wanda a yau yake gudana a garin Durum cikin gundumar murya jihar da magaram. Maudu'in namu ya taɓo batun canjin yanayi da kuma illarsa ga babban gulbi na ƙorama wato Valle de la Ƙorama a Faransance. wanda yake da cibiya a nan durum kuma al'umma da yawa suke amfana wannan gulbi na ƙorama na fuskantar barazanar canjin yanayi wanda yake janyo kuma baya wajen tahiyar da al'amura na yau da kullum da al'ummar durum suke yi don su inganta rayuwarsu to ko yaya abin yake a halin yanzu wani mataki ne mazauna durum suka ɗauka don magance matsalar canjin yanayi wannan da ma wasu tambayoyi za ku ji ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin wannan shirin don gudanar da wannan muhawara daga hagun zuwa dama eh, muna tare da mai martaba sarkin durum mai martaba barka da zuwa barka da barka lahiya sai kuma Uh, service eh, communal na environment wato ma'aikatar gandun daji ta durum barka da zuwa masha Allah sai kuma representant ta mata ta durum hajiya barkar zuwa masha Allah sai kuma eh, mhm. representant kin kenan mm. masu aikin noman rani mm. mhm. to masha Allah barka ku da zuwa cikin wannan muhawara. da farko za mu hara da mai martaba sarkin durum mai martaba kaman a ganin ku wani irin eh, canji ya kawo wanga canjen-canjen yanayi da ake ciki ga rayuwa al'umma durum a uzubillah minash shidani rajim bismillah rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyun karim eh assalamu alaikum eh ajiya zarabukar wakilin jarida ta radio da tv kalangu sai mu ce eh, kuna tare da mai martaba alhaji mamma alkaura sarkin durum gundumar murya region kin zandar to alhamdulillah mun wa Allah godiya daukatar mu nan garin durum dangance da tattaunawa bisa kan wannan canjin yanayi na na karkara bisa kan wannan korama ko da ake cewa dama ta ƙasar durum wadda ita ce ta taso tun daga mai jirga a gali wannan tabki mar babban tabki na mai jirga a gali wanda aka yi baraji dam ya kai shekara kusan 60 da aka yi shi to daga nan koraman nan take tasowa da dama na mafi yawa ta biyo ta taho ta ihwara ta taho mashaya ɗaya biyu ta taho banima ɗaya biyu zauwa kahi zauwa durum lallashi garin ɗan sawani eh, garin kacalla har ta tafi ƙorama garin da ake ca ƙorama kenan kenan a takaice hajji ya sayance muku ita wannan wannan gulbi ko korama na kasar durmu daga mai jirga a gali ya taso ya wuce taho ya biyo cikin kantonkin gaba daya ne tun daga gusumcin arewacin kantonkin ya taso zawa hal karshen gusumcin kantonkin ya shiga cikin kasar dogo ya nihi korama majema ne ya tabi hal ya bi ta eh, gada ya tabi hal wajen cikin wajen girari to wannan hudama guri ne wanda ake canda nan da 'yan shekaru hamsin baya mu da muka taso muka gani guri ne wanda yake akwai ni'ima sosai ana aikace-aikacen kwari babu abin da ba a shirkawa lokacin nan ni'ima ga ta ruwa kuma bai tsotsewa tun da damana har zuwa wata damanan ruwan nan bai tsotsewa nan bayan gari nan mashiga da kuka shigo gurin gadan na wannan gada da aka yi ta saboda in damana ta yi babu inda za a shigo garin durma aka zo daga misali ko zandar aka hito daga gabas shi yasa aka yi wannan gadal tun wajen 1969 aka yi gadal wannan to ta hanyar ta saman ta ake ketara ko mota ko mutum ruwa ne tambam in kun lura da kuka karo garin durmitin nan daga gabas zawa wajen ƙoraman nan za ku ga garin kaman garin laraba da binai ne ya kewaye garin da mangura a yanzu ma to lokacin da muka taso wannan da binan da mangura wannan garin surkum baka ganin garin shine yake sama sunan garin durum durum kenan a hausa duhu to duka wannan korama ce yanayin ni'imar wannan ce ta itatuwa wanda yake masu 'ya'ya mangwara ne da bino ne gwaiba ce duka ga komi da komi surkum to yau da gobe a yanda muka gani da muka taso yau da gobe wannan koramal duk ta kaɗan kaɗan ta taɓarɓare abin itatuwa wannan babu su jiha jiha nan bayan gari da an huta da goyi ba za ka ciro ka to da bino za ka ciro ka to kai ka a cikin gari ma bakin gari kuma ruwa cikin rijiyoyin wannan kawai sun kuya za ka yi ka kwarho ruwa a cikin rijiyoyin nan to yanzu ya zamanto yau da gobe yanayin kimiyya da iska da rishin ruwa wanda yake da ya karamci na sama ruwan ya zama a yau a zaman yau ya zama ruwan sai jiwa-jiwa hekatari da damana sai ta yi wajen wata hudu wata biyar ana ruwa amma yanzu sai ta zo ta yi lati ta shiga da lati ba shiri ta ɗauki wata biyu wata uku damana ta ɗauki to sai ya kai ga wannan ruwan na can na tabkin wannan na mai jirga a gali in ya taru ma da mana rashin ruwan rashin karamcin ruwan sama sai ya zama to abin da ya taru a can tabkin in ya taho so ɗaya yake tahowa ya wuce shikenan damana tana wucewa sai ka ga ya tsotse babu shi da ku shekara yake kuma a shekara damana guda sai ta zauwa so uku so hudu so biyar ana kama kifaye halma kado ma ana gani a ciki da, namomin cikin ruwa duk gasu nan amma yanzu yanayin kimiyyar yanayin damanar yanayin ya an samu canjin yanayi ruwan baya zauwa sau ɗaya ke zauwa a shekara kai sai a samu shekarar da ba a yi ba ruwa ma baya zo ba to a ganin ku kamar mai martaba wani irin cikas ya kawo ga ta yadda rayuwa na yau da kullum ga al'ummar gaskiya eh, an samu cikas da dama dangance da wajen noman aikin noman rani da ba ya ka gina rijiya ba aikin noman rani kawai gashi nan tabki ne za ka riƙa kwalwa kana zuba kana aikin noman rani amma yanzu da ya zamanto yana shanyewa babu tafkin sai an zo masu kwarirrika sai sun yi rijiya rijiyar ma da ana samun a meta biyu meta guda a samu ruwa a cikin zarmin kwarin zarmin kwarin amma yanzu ya zama rijiyar sai an yi wajen metir kusan goma ma metir biyar gaba ƙasa a tar da ruwa kenan nan an samu cikas wajen harkar amfani da ruwan nan kuma ya kawo karamcin kayan kayan garka sun yi karamci babu su kenan kayan garka an suka yi karamci al'umma dama wannan kayan garka shine an an yi aikin damana abinda aka samu na damana a adana shi na kwari a yi amfani da shi a raraka shi ne yake gamuwa ake gamawa ana maleji hal a samu eh, al'umma ta samu rayuwarta ba a samu matsuwa ba amma yanzu daga wannan ya zamanto amfanin gonar ba a samun shi sosai na kwarin ya ja baya shi yasa aka shiga eh, ake samun wajen karamcin wajen abinci kuma wajen yanayin tsadar abinci shi ma ana samun shi don kuwa na abubuwa ne wanda suke sun addabe mu wanda ya shahi canjin yanayi na kimiyyar na wannan korama eh, ta mu ta durum masha Allah mai martaba kenan za mu sake dawowa wajen mu ga matakan da kuka ɗauka wajen magance wannan matsala za mu koma bangaren eh, masu kula da gandun daji kaman eh, a ganin ku wani matsayi yake a yanzu wannan korama kaman a ganin ku akwai wani eh, a harsashen da kuka yi akwai wani kaman a wani matsayi yake shi koramin na yanzu kaman bambancin shi da shekarun baya da suka wuce a yaya yake yanzu a tunaninku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu eh ko da yake can baya ba mai ba labarin koran maliya take tunda mu baki ne amma yanzu hasashen da muke tunda vraiment ruwa sosai ya ja baya kenan in ba dauki matakai ba nan zuwa san shekaru ba ki ma ta baki da tunda yanzu ma akwai guraren da da hadama ce yanzu babu ya kuma gona ta noma wanda mun gani cikin daji da yawa inda muka yawo kenan abin da ya kaka nan kuwa saboda karancin ruwan ne wanda canjin yanayi ya kawo dama can yi abin da ke kawo babban na farko ana samun yawancin ruwan sama ko karancin shi in an samu karancin shi kenan kuma akwai hari in an ce hari kuma amfanin gona babu zai shafi kuma aikin rani tunda babu ruwan sama ba ruwan zai zo ya cika wannan warmal balle a samu amfani na kwarai to matakan da ɗauka dole shine nan gaba haɗa ɗauki matakai nan zuwa shekara biyar goma sha biyar tana ma'arsa ta baki da an ba ɗauki mataki ba idan shine muke hange na matsayin wani ke na yanzu to garin ku a kaman shi wanga canjin yanayi wani irin cikas yake kawa ga shi ruwan da kanshi kaman shi canjin yanayin da ake ciki wani irin cikas yake kawa ga ruwan ma da kanshi ga ruwan sama baki ma eh ga ruwan ina nufin ruwan na korama na mm. eh akwai cikas tunda ruwa inda ruwa ya rage inda za a ce ga akwai ruwa a hili yanzu aka waye gari babu ruwa ai babban cikas ne tunda da hannu zaka dauka aiki yanzu sai ka gina kenan babban cikas ne inda ka ce da inda zaka yi dauko ruwa ka bada ruwa da hannunka sai ka gina in ka eka guda da yanzu baka wace kai rabin eka gina in da ka tanu goma yanzu baka wace tanu biyar babban cikin zai tun da za a samu karancin abinci ya eh, mana masha Allah to za mu sake dawowa wajen ku eh, wakilin masu noman rani kaman a yau yaya kuke fuskanta wannan matsala na canji yanayi yaya ta same ku ku eh. ba mu tarihi nan da shekaru da suka wuce yaya abin yake kuma yanzu a yaya abin yake a yanzu halin eh, abin da da fari ana samun sosai amma yanzu ya bisa kan karamcin ruwan ya rage abin da muke nomawa ba kaman irin na da ba ne saboda eh, matsalar ruwan ta sa ba a samun amfani mai yawa bisa kan sitkin noman ranar da muke mm-hmm. eh, kajin matsalar kaman eh, harsashen ku kamar nan da shekaru na kuka fara gane da cewa gaskiya akwai matsalar canjin yanayi wanda ya kawo karancin ruwa eh, yau kaman da shekara talatin kuma gani kawo ruwan yana kara ragewa da ruwan bihi ba a metir amma yanzu ya an yi wajen nafi metir ko ji metir kan ba su rijiyoyi da kwakwalwa ce ake eh, a yi ruwan a metir kawai ka sun kwaya sai ka dauka mm. to me bambanci wajen noman da kuke yi misali na da da kuke da kuma na yanzu yanzu bambanci rishin ruwa da rishin karhin jari na noman ranin kuma da eh, rishin produi na abin na sai wataran gidan gona ta kawo wataran gidan gona ba ta kawa kaji matsala hmm. to kamar a ganin ku haka ya kawo ci baya wajen noman ranin kamar yadda kuke yi na da har yanzu ma haka mutane da ake nan ana yi ko kuwa eh, yanzu dai ba a ce ba da akwai bambanci da dama dama din shi dai ba a ce ba ba a samu amma ana samu hmm. bai kai ba kamar irin na kwanan shekarun baya hmm. lokacin da akwai ruwa hmm. eh. to aka ɗauka shi matsalar ruwan kamar wani irin maci ka sai ke kawo gama amfanin da kanshi a ganin ku tun da ku masu noman rani ne kullum kuna eh amfanin baya ba da baya ba da kyau idan in zaka samu abin da zaka samu zaka yi kaman ko baho 20 fam da ko kuma sai ka samu baho goma ko ko bakwai in fom da tar in furka shuce shi ma baya bada da kyau to kamar akwai abubuwan da da kuke produr wanda da kuke sawa yanzu buku sa saboda wannan karancin ruwan eh sai yanzu dai kamar proje da yake zawa sun kamu in sa'o'i in gidan gona bata bata bada ba kamar l'agriculture kenan su proje sun kamu sa'o'i bisa kan prodi kamar maganin da zai da yake addabar kwarin da yake kama amfanin namu mm. akwai hutsa'o'i akwai magunguna da muke na traditional na hausa kenan mm. kamar dan kofaro da da barkono ganyen maina da barkono duka hutsa'o'i ne sun kama sun iyan maina ana gama mm. da da dan kofaro ai mm. eh duk sun koya mu iri iri wanda kahin agriculture ta ka gidan gona ta kawo haka ne shine da muke tafiyar da shi ai kaman a da kahin kahin wanga canjin yanayi yake zawa da yanzu eh. yaya yawancin masu yin noman ranin gaske wanga canjin yanayin ya sa mutane diya sun bari eh, a ganin ku ya sa mutane diya sun bari saboda akwai wansu zuwa su kamar nema su ta yi kamar mali libi sauran mutanen wanda suke yanzu ba kamar na da ba ne kenan mutanen suka tsaya yanzu kenan matasa kawai sun shirya su ne masu ƙarfi yanzu sai tsahi ne suke yin aikin kwarin saboda su wannan kamar tuna zinariyar wannan ta ce ta rage harkokin aikin noma rani hmm. eh masu ƙarfi wan sun yi kamar lebura kenan sun yi mali ko zuwa libi shine aikin kwarin ya rage yanzu sai dai kawai marasa ƙarfi su ne hakanan ake da su ko kuma wanda ya tsayanta Allah ɗaya nan gida ma samun kuɗi ake in ka tsaya daidai to kamar yaya alherin da kuke samu a da da yanzu bambanci a gaskiya ana samu yanzu sun da shi tsadar rayuwa ce ta zo yanzu amfanin ma in kai shi da kuɗin da da ne yanzu ba ɗaya bane bane kenan da an kana sai da shu kamar ko ko fam jetar ka sai da kamar na jika ɗari amma sai kai kamar na jika ɗari uku saboda harkokin ne yanzu tsada ta zo ta mm. eh ko man da kuɗi yake Masha Allah. Eh. To za mu dawo kanku wajen muji matakan da kuka ɗauka wajen magance wanga abin. Kahin nan za mu yi magana da eh, wakiliyar mata ta durum hajiya kaman yaya wanga canjin yanayi yaya kuke jin shi a matsayin ku na mata kaman wani irin illa ya kawo gugu da kanku gaskiya mu yanzu canjin yanayi ya kawo mu illa kama da dama ma bisa kan mata tun da yanzu a da mata ba su san ba su yi noman rani yanzu ko mata noman rani yi biki gaskiya muna noman rani da kyau eh, a da ko mata ba su sa yin noman rani noman rani da ake yi ma na da a gida ne ake yin shi wani tumatin wani kabewa barkono duka a can shekarun baya wannan shi ne sana'ar mata eh a bayan gidan kama kake sha'anin ka ka samu to kaman a ganin ku kaman eh, wani irin canji ne da kwai da na da kaman da yake kuna yin noman rani da wanda kuke samu da na yanzu me bambanci akwai bambanci tun da a dawo ruwa a kusa yake kawai ko yaro ma iya iya yin kwarin shi dan karami ruwan gashi na a kwance dauka ne zai yi zuba a yanzu kwa gaskiya yanzu mu mata da yanzu sai an sha a rijiya sai an sha a kin san ai kuma da bambanci akwai wuya a ɗiya mace dai ka san ruwa sai an janyo an zo an zuba da wuya amma a da kawai gashi nan kwalwa ce za a yi da yan kwalwar ka za ka je ka kwalwa kawai ka zuba. to kaman yaya kaman hakan ya sa da yawa daga cikin ko kila sun bar aikin noman rani ko kuma ya kara muku kwarin gwiwa ku ce kuma ku zame don saboda ku nemi na kanku. ah yanzu gaskiya mu yanzu nema muke na kanmu mata yanzu su ma so suke masu kwaciya maza bisa kan komi bisa kan harkar komi da yanzu mace in kika ganta a gona a kwari tana aiki a gaskiya ba ce mace ce saboda mai saboda ta samu na kariyar kanta har bisa kan yallan gidanta ma ba hai kin tsaya ma namiji ya zo in bayyana ma kin ga kina nan sha'anin naki kyai fuskanci aikin da zaki a gida kan ya zo wani yaron ki wani dan kadago ya tambaya kya bashi wani dan ciwon ka in ya same ka kana zuwa da kanka ma bayan ka tsaya ba ka ce wani namiji ya zo ya baka to kafin ake fuskantar wannan matsala ta canjin yanayi eh, dan samun da kuke yi da yanzu in aka mabunta mi bambanci a da samun gaskiya da samun da ake na da ya yahi yawa da na yanzu tunda a da kin yau aikin ba mai matsala bane ba mai wuya bane zaki amma a yanzu ku dai zama mai wuyar wannan in kika dan kaɗan kawai kin gashe ki bari akwai abin da kuke yi don saboda ku ga banda wani noman ranin kuma kun kara yin wani abu wani sana'a misali don saboda ku tahiyar da ku inganta rayuwarku muna sana'a tunda muna yin asassai muna yin asassai eh muna yin asassai don saboda mu samu hallo mu kore muna yin sana'ar hannu bisa kan sana'ar hannu wani dan kayan miya duka wani duka muna yi eh Kamar Allah To, barkanmu da dawowa. Eh, mai martaba za mu sake dawowa wajen ku a matsayinku na mahukunta na gargajiya kamar wani irin matakai kuke ɗauka don saboda eh, ku magance wannan matsalar ta canjin yanayi alhamdulillah eh, a matsayin mu na magabata na gargajiya eh, <coughs> matakan da muke ɗauka don saboda magance wannan canji na yanayi ne da ya canza mana rayuwa rayuwa da ta zamanto a yanzu mai wahala da ta zamanto mai tsada eh, na halko dai babban matakan da muke ɗauka shi ne na waye kan al'umma dangance da yadda za mu yi halhaɗo wannan hadama tamu dangance da yadda za mu yi mu cikin eh, ni'imannan ta cikin kwarurruka shine muna waya al'umma kai a rika dasa itatuwa a cikin kwarurrukan ana dasa sabbin itatuwa yanzu bayan wa'ancan tsayin itatuwan sun mutu yanzu ana dasa itatuwa wanda yake sabi mangwar ne gwaiba ne da bunai ne ana daddasa muna waye musu kai suna dasawa kuma ana muna waye musu kai hallo suna yin shimge irin wannan wanda yake saboda yanayin iska mai kare iska tunda wani gamin iska ta iska ma tana shanye ruwan da ya kwanta river king tana shanye shi domin an muna waye musu kai na a rika dasa kaguwa da shimge wanda zai kare iska wanda za ta shanye ruwan nan eh, wajen itatuwa sawa sabbin itatuwan nan na zamani yanzu muna waye musu kai su nemi itatuwa na zamani masu sauƙin girma kuma masu saukin 'ya'ya kamar yanzu akwai mangoro da gwaiba da dabino wanda suke shekara daga shekara biyu zuwa uku an sa su tuni sun girma tuni sun fara 'ya'ya kuma yanzu haka ana samu eh, akwai wanda yake itatuwa ma wanda ake girefash yanzu kamar shi wannan wakili na masu e, manoman aikin hadama aikin rani shi wannan ya samu formation ta hanyar proje iri-iri na harkar grefage sai ya kawo wannan ice da wannan ice ya yi grefensu ya dasa su dan aure kenan akwai yanzu a cikin kwarurruka cikin hudama akwai mangwara dan aure akwai gwaiba el aure har da dabbinai da akwai wanda shi da kanshi yake yi cikin kwarurrukan shi kuma akwai wannan da ake ce mata eh, sahel kurnal wannan ta nasara shi wannan shi yake girefanta har daga wani waje daga maraɗi daga ina ne ake zauwa ake saye a gurin shi cikin kwarurruka don kuwa nan wa'annan husa'o'in da waye kan na al'umma da muke yi yanzu ya sa gurin ya halhaɗo da ja ruwan ma na ƙasa kan shi yanzu sauwa yake akwai daga bara zauwa bana an yi ta ganin abin al'ajabi abin mamaki wanda da ruwan ya tsotse amma bana da kanshi tun da rani ruwan ya yi ta tasowa gurin da ba a kari ya koma a gonakai yanzu irin wannan tattalin gurin da muke yi halo kwarin ya dawo akwai guraren da ya kai shekara hudu shekara biyar wanda ya koma gona sai da damana ake noma amma yanzu ya komo kwarin shi na da ruwa ya dawo to kun ji irin matakan bayan wannan kuma muna meka kukanmu na al'umma na cikin hadamalwa na matsalar da aka samu na canjin na yanayi muna meka kukanmu wajen proje ne ong ne eh, wajen gwamnati ne kuma ana zauwa su ma gwamnati da proje suna zauwa suna kawo su ga wajen manoman eh, aikin ranar nan cikin hudamar nan akwai proje suna zauwa suna yin eh, sai kamar kankanan bara cikin valekin ruwan damana da ya zo shikenan sai ya taru an yi stagnan shi ya taru lokacin nan sai a samu eh, irin yadda za a yi a samu amfani wani da da ya eh, ne kuma ana suna kawowa iri wanda yake na gaugawa na aikin kwari akwai proje duka wani eh, akwai zamtafo akwai biyo sahel duka proje da suke zawa suna kama alma ana sawa itatuwa wanda ake cin ganyen su moranga yanzu duk cikin kwarurrukan wannan valley kina in ka buga sunan tsanwa gwanin kyau tsanwa ya dawo shigen irin na da da muka sani to don duk dalilin matakan da muka dauka da mu da kanmu tsakaninmu da mu da kanmu da manoma da mu kanmu magabatanmu da muke waye musu kai kuma muna kai kuka alhamdulillahi yanzu dai da abin ya razana mu yan shekaru wajen zuwa ashirin talatin abin ya razana mu guri ya bushe ya zama rani ya zama eh, dezer amma yanzu alhamdulahi matakan da muka ɗauka da wayekan da muke da ƙoƙarin gwamnati da ƙoƙarin ong proje da suke zawa alhamdulahi yanzu ni'ima ta dawo ta fara dawa kuma muna sa ran insha Allah nan da shekara goma ga masu rai za mu ga irin na da yanayin na da ya dawo insha Allah. Masha Allah, mun gode sosai. To, service na eh, gandun daji, kaman eh, ku a wajen ku ne mataki kuke ɗauka don saboda kuka kun taimaka ma eh, al'umma. Oh, matakai da yawa ka dauka. Saboda na farko da dama shi an ce canjin yanayi. Na farko abin za a samu an kare shi nan kai ci gaba, shi ta ce. Kuma an yi shi ba laifi guri-guri an shuka ce an yi heavy wanda za ta kare wadamal saboda ka ta bige ta yana eh, biyu kuma mun kai bara gurin wasan da shini su kawo tallahi kuma sun kawo sosai sun kawo tallahi kuma yanzu ma suna suna ba da horo ga talakawa nan cikin kumuci da zane wanda ana ba su horo ne kan ya za su yi ga itacen da za su rena ga tun za shifka don saboda gobe a sami a camfane shi kuma suna kawo iri mai gaga na zamani da ke tafiya zamani ba irin wancan bana wanda wanda tana wahe wata uku bai ba yanzu an sa tana kwana arba'in arba'in da biyar sai ga hudu abin wannan shine abin da aka yi kamar akwai wani waye kai da kuke musu don saboda su gane ma da cewa shi canjin yanayin ga yana da illa ga amfanin da suke yi kamar a matsayin ku na hukumar gandun daji sosai muna jan hankalin su saboda me na farko abin da ke kawo nan kashe ce to muna jan hankalin da su bar kashe itace san dai kashe ce da suke bai amfani kenan shine kuma in an kashe yanzu ana kokari a maida kina amma dan ka kai shi gobe ake ji hankalin su akan wannan ka su kashe saboda shi kawo da ma na canje ne babban matsala to yanzu in Allah ya sa sun ɗauki abin da ake gaya musu sun bar kashe kuma an shifka zai musu amfani gaba to kamar akwai wani mataki da kuke ganin a gaba haka za ku ɗauka don saboda ku ga sosai abin nan komi ya dawo yanda yanda na da tunda ai kun ce kaman ruwan da kanshi ya sha baya to a ganin ku kaman wani irin mataki ne za ku ɗauka ku da kanku ko kuma ku waye musu kai don su ɗauka saboda abin ya dawo yadda ya kamata irin na da. mataki wanda ɗauka dawowa irin da muna fata amma abin da ke kamar da wahala tunda abin da ya nisa dawa shi ake gare shi tunda abu ne wanda ruwan damana ne ke kawo shi to yanzu ruwan damana ma sai ta yi wannan damana a samu ruwa kaɗan kenan ba dawa za ta in ba an katari ba ruwan ya dawo da yawa zai wahala samu dawa irin ta da sai dai kawai a ji hankali su kan abin da akwai a yi tattalin a kare shi kai huce abin da ake yanzu a kare shi dan kalma koma baya wancan ya faru yanzu kuma yadda aka kare gaba shi ne jan hankali ake wasu. to kaman kuna ganin su da kansu eh, al'umma zan ce ta durum ko kuma masu noma rani kaman suna ba ku gudunmuwa a matsayin ku na ma'aikatan gandun daji don ku ga kun cimma wannan matsala ta canjin yanayi. to sosai suna ba da tun da bai a ce ɗari bisa ɗari wanda suke tare su zai sun gama su suna ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari tun da wanda ake bai horo suna suna ta yi suna kafin ma mu je gare su da masu hannu da sun sa fokin su cikin su bisa cikin fo sun aje suna jere a kawai yi wanda shuka wani kuma za su nemo irin mana su nan namu na gargajiya su nemo su shuka shi wanda an zo kawai da za mu shi eh, suna yi to kaman kuna da wani abu da za ku ce daga ƙarshe to daga ƙarshe fatan mu dai kawai abin da aka sa gaba a cimma guri Allah tabbatar mu cimma gurin mu su kuma mutane tare su su gane abin da ake so mun da su shi na da kiran zamu da su to kaman zamu dawo wajen ku wajen wakilin masu numara ne. kaman a ganin ku ne irin mataki kuka ɗauka ku da kuka yi da kuka ga kaman wannan canjin yanayi ya samu eh. wani irin mataki kuka ɗauka a matsayin kuna masu noma rani eh, matakin da muka ɗauka kaman wanda kaman mutanen da sa yi mu hankalin su kuma mu samu irinka wanda za a ci more su wanda za a dasa su za a samu amfani a jikinsu a ci riba su kuma a saida in saida za a yi a saida su da tsada shine kawai abin kaman karin bayani mhm. eh. to kaman eh, yaya aka yi kuka gane da cewa ya kamata ku daddasa wannan itacen koko yaya eh, abin yake itatuwan ne gani gaskiya suna da amfani su inda babu ice kin san ruwa ma baya tsayawa shine yasa ake samun itatuwa a dasa a ci moriyarsu masu ɗiya ne masu kariya iska ne shine yasa muke um, ake dasa su mm. don a samu amfanin su kuma su ruwan mu tsaya mm. a sami ruwa wanda za a yi amfani da su wanda za a sai da su da tsada kuma mun mu ce halawai kara mu abin kamar su moringa mangoro gwaiba ce pomdetar ne shu duk shine dai ake itilize kin a cikin sirkin mm. nan to a ganin ku yanzu tunda kuka fara ɗaukar mataki ku da kanku ba tare da kun jira ko gwamnati ko masu hannun jini masu hannu da jini su kawo muku tallafi ba yaya kuka gani ya ba da resulta na kirki kamar sakamako yaya kuka gani Eh, ya gaskiya ba da sakamako na kirki tunda ana samu ana ana resu sosai bisa kan aikin namu na noman rani kawai rishin amfani ragin shi ɗaya kawai da matasa da suke shirya amma su ma yanzu muna jan hankalinsu muna jan hankalinsu yau da gobe nan da shekara goma kawai da za su dawo su kama hmm. tunda shi wannan abin sun samu ma ba ko nan ka zo wani wata ɗaya ma yi babu abin a wurin shi hmm. amma wannan ka samu na kwarin ka zaka iyalin ka za su ci kuma zaka taimaka wani halin mutane al'umma zaka taimaka musu a lokacin da kuka fuskanci wannan matsala na canjin yanayi ina kuka kuka fara kai kukan ku eh to ba mu kai ba kukan mu ko ina kawai ku kuka ga ya kamata ku ɗauki mataki da eh, kanku kaman wasu wasu wasu wasu matakan ne kuka kuka kuka ɗauka na shifka ice banda shi akwai wani abu daban eh he na kawai na itatuwa na cikin kwari kuma da kadil hamada mm. itatuwan cikin kuri kamar mangwar gwaiba da sauransu kamar su lemu wannan lemun tsami haka duka dai abu ne masu ba da amfani su moringa zo gale hmm. eh. kamar eh, ma'aikacin gandun daji ya yi magana wajen eh, kare yake cewa hamada kamar kun gane da cewa wannan shi ma yana kawo matsalar cikas sosai kun gane da wannan matsala bisa kan ruwa hmm. kenan an ta sauna itatuwan sana kariya ruwan baya shi baya shanya kuma sai amfani da shi kuma ya amfani mutane da yawa a ganin ku al'ummar da sun gane da cewa yana kawo matsala eh sun gane yana kawo matsala amma kuma mu mu wanda muka gane muna jan hankalin su saboda kuma abin ya shiga ya tsaya masa a hmm. eh. to kaman akwai wani abu da kuke da burin yi don saboda ku ga dai eh, harkokin ku sun inganta musamman ma ruwan nan ya dawo yadda yake kaman in ma ba a samu yadda na da ba dai ya dawo dai kaman yadda ake so eh, gurin mu kawai dai yau da gobe furoje yana zagwa kuma halau magabata su kama mana saboda shi masu hannu da shuni in sun kama kenan abin da ya ƙara tayya to kamar kuna da wani kira da kuke daga ko magabata ko kuma su ma'aikatan ganin daji kuna da wani kira haka wanda za ku yi eh muna muna gaya musu yau da gobe kenan muna kai kukan mu wata ran ba a shahi mu ba hawaye wata ran shahin mu kamar kuna ganin inda kuke nan kuna aikin nan na numarani rani kamar wannan wurin a ganin ku bai bukatar wani gyara haka yanda yanda za a yi abin yanda ya kamata ko me ta daidai yana gyare-gyare akwai rijiyoyi akwai baraj shi ma wannan shine shine gyaran shi kamar kadil hamada wannan baraj kamar madatsar ruwa haka da pc mante da ake yi da foraj da ake yi shine muke muke gurin muke da muke so nan gaba a kama mu ma kuma mu sake tashi tsaye Allah mm. bisa kan aiki to yanzu magabata na yanzu na cnsp suna nan sun eh, kawo ta sabo fusa'a da suke cewa grand irrigation eh. wanda ya shahi wurare da yawa eh. kenan ku wani irin kira za ku yi a durum don saboda kun ga kenan sai me ake cewa kamar wata dama ce ta samu wani irin kira za ku yi don saboda kenan kuma akwai an akwai abin da kuke bukata kenan kuma a gyara muku kiran da mu yi ka faɗi mu yi kuma mu yi kungiya kasan zurga harkokin ne in ba kungiya ba kuka yi abunku ba a kama muku in kama muku ne lai in ba kungiya ba ku kai to ba a kama muku bare aikin ku kenan kuna da wannan burin sa kungiyar hako eh kware ko muna yi tunda proje na waye muka yi ni kungiya ni kungiya ko wani shekara mm. masha Allah to za mu dawo wajen eh, wakiliyar mata wani irin gudunmuwa za ku iya kawowa don saboda eh, magance wannan matsalar ta canjin yanayi akwai gudunmuwar ku da muke kawowa don a magance wannan canjin yanayi muna gaya wa 'yan uwanmu mata dama su ne ake cewa suna zuwa suna datsal itace da ake barin su muna waye musu kai wannan datsal itacen wannan ba alheri ba ne kadda su yi shi eh muna gaya musu kuma muna ƙara gaya musu hallau muna ce musu wannan datsal itace ita ke kawowa rishin ruwa ita ke sa in iska ta zo amfani tana kashe shi masha Allah to kuna gani kamar sun gane sun gane yanzu gaskiya da ragiya bisa kan da yanzu an rage to kaman eh, bancin shi kuma kaman kuna da wani mataki haka daban da kuka ɗauka eh mun ɗauki mataki duk matar da muka gani an rige an taje tare tana sarar itacen wani wanda aka bar su na kariyar hamada in ta datsa gaskiya muna ce mata za a mata muna mata hukunci eh ko namiji ne muka gani bisa kan wannan datsar itacen ana mishi hukunci muna gayawa masu gandun daji to kamar kuna da wani kira da ga magabata eh muna kira ga magabata su kama mana bisa kan wannan canjin yanayi su kawo mana kama iri na zamani da wani taki na zamani muna kiransu su mu taimakon wannan kuma da wata proje ANJ ta kama mu mata bisa kan yari ne kiwo ne duka wannan muna so a kama mana eh. to ina gani mai martaba za mu sake dawa wurin ku wani irin kira gare ku a ganin ku a wannan yanayi da ake ciki na canjin yanayi yanda kuma kamar yadda kuka faɗi duka kamar yadda suka yi bayani cewa ya kawo illa sosai ga tahiyar da al'amura na yau da kullum kamar mm, kuna da wani kira da kuke so ko magabata a yi muku ko wani abu yadda kuke so a gyara muku alhamdulillah eh, dangance da wannan canjin yanayi lalle muna da kira ga na holko kira ga al'umma gaba daya su tashi tukur da kansu a ƙara ɗaukar matakai na yadda za a kare wannan canjin yanayi shi kasan a hausa aka ce canjin yanayi akwai canjin yanayi wanda yake na alheri akwai canjin yanayi wanda yake na wanda an shiga cikin matsuwa cikin damuwa to shi wani an eh, bisa kan wani magana da muke bisa kan canjin yanayi ne wanda rayuwa yanayi ya mai da al'umma baya al'umma ta shiga cikin kumci kenan muna waya al'umma gaba ɗaya kai muna jan hankalinsu da su tashi dabar su san su ƙara sanin lalle yanayi ya canza wannan wahala da aka shiga ta abinci ta tsadar abinci ta karamcin ruwa duka wannan canji ne na yanayi ya kawo kenan idan suka san da wannan sai ka san ƙara sanin sai ka san matsaloli da suka addabe ka za ka san yadda za ka yi ka shayo kansu to dama shi jiki magayi al'umma ta sani ta ji a cikinta kuma yanayi ya canza kenan muna kiran hankalin al'umma a tashi a tsaya shi ne dangance da wannan matakan da muka faɗi dama an riga an fara ɗaukansu al'umma kanta da kanta eh, ta ɗauki nauyin da za ta kama kanta kenan al'umma an ta ɗauki nauyin da za ta kama kanta na ta kare canji na yanayin wannan to sannan gwamnati ita ma muna kira ga gwamnati wannan sabuwar gwamnati ta cnsk wanda shugabanta eh, son excellence le general de brigade eh, abdurrahman chani da yake jagorantinta da muka samu canjin yanayi a nijar. e muna kira ga su tunda dama sun zo ne na su kama na a samu ci gaba ire-iren wannan canjin na yanayin da aka samu sun zo ne na su yi magance su magance shi akwai canjin yanayi da dama na kowane fanni da kwai na fannin kimiyya da kwai na fannin al'umma da kwai na fannin lahiya duka wannan aiki ne wanda ya ratai a wuyan gwamnati kuma gwamnati sun zo ne don su yi maganin shi a haka kenan abin da ya shahi canjin yanayi na kimiyya na harkar fadamar mu muna kira ga gwamnati dama wannan aiki yana daga cikin babban program kin shi shine wanda ake cewa grand irrigation kenan tunda mu haduwa ce ta zo da zama daidai tunda mun samu canjin yanayi muna samu mun samu matsaloli a cikin hudumomin mu to allah ya sa wannan sabuwar gwamnati ta zo kuma babban program kinta babban gurinta ita ma ta kama bisa kan harkar yanayin noma da kiwo musamman noman rani tunda sabuwar gwamnati ta gane da cewa eh, sai kayi maganin abinci tukwanan za a samu cigaban ƙasa eh, an magance an yi ƙarin abinci za a samu cigaban ƙasa kenan eh, muna jan hankali muna kira ga gwamnati ta kama mana nan ƙasar bisa kan harkar canjin yanayin nan cikin mu a ƙara bunƙasa mana dangance da sabbin husa'o'i na zamani na aikin noman rani tunda akwai husa'o'i wanda yake na gargajiya na da a yanzu haka mu na husa'o'in na gargajiya na da ya yawa da sabbin husa'o'in kenan aka mana sabbin husa'o'i shi ne na farko akwai horo akwai kayan aiki na zamani na zamani na aikin fadama duka gwamnati eh, muna kira ga irin wannan a kama mana tunda eh, hajiya kun ayi faduwa ta zo da zama daidai ma deja gwamnatin ta fara kama gwamnatin sayanisbe ta fara kama mu nan kasar durum tun da shekaran jiya tsal ministan na environment na hydraulic ya zo cikin mission aka ya shigo cikin mission takanas cikin ƙasa ya zo drum takanas tun daga murya tare da preface suka zo ƙasar drum suka zo gurin hodamal wannan da muke haɗi da kan suka je suka gani irin yadda yake canjin yanayi kuma shine wannan mashaya inda bara kinan nan yake na ruwa kun san daga nan gogo mashaya tun ainihi ita take ba zandar ruwa wannan marikin da muka gaya muku gurin damkin nan na mai jirga a gali nan ne inda gurin stoka jikin ruwan wanda yake daga nan ake kawo shi gogo a sarrafa shi kuma daga gogo ya wuce ya tahi ya ba zandar ruwa tun mutsiri da shi kaɗai ne gogo zandar da ruwan gogo da ruwan durum kaɗai take amfani kafin a yi sauran wa'insu sitasiyon na gidan ruwa kamar na arunguza da sauransu to ministan na gidan ruwa na hydraulic ya zo shi cikin satin wannan mun ya gani da idan shi kuma mun ƙara mashi jaje mun ƙara mashi kuka mun ƙara jan hankalinsu su kama mana kuma sun yi niyya za su kama kenan sun fara kama ma tun da har sun zo sun gani da idansu ganau ya hijiyau to muna fatan gwamnatin allah ƙara ba shi ƙarfin gwiwa na ya kama wa al'umma bisa kan kowane fanni na canjin yanayi kuma bisa kan kowane fanni na ci gaban ƙasar mu nijar allah a gaya mushi mu yi roƙon allah allah kawo ni'ima cikin ƙasar mu allah kawo kwanciyar hankali cikin ƙasar mu allah haɗa kanmu cikin ƙasar mu allah kare mu duka wani fitintunu na cikin ƙasa duk wanda zai zo ya ɓata mu sha'ani cikin ƙasar mu allah ɓata aniyar shi tunda he da haɗin kai na 'yan ƙasa ake ci gaban ƙasa he da kwanciyar hankali ake ci gaban ƙasa an babu kwanciyar hankali yanayi eh, wannan hadamal ma ba a noma ba kowa he shirye shi a watsi a rasa yadda za a yi to muna fata muna jan hankalin al'umma a ƙara ƙarfafa roƙon Allah kuma ana yi dama ana yi To duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan muhawara wanda kuka saurara ta hanyar kafofin yada labarai na Studio Kalangu wanda ya yi tsokaci akan matsalar canjin yanayi da gulbin ƙorama a nan cikin Durum. Wanda kuma muka tattauna da mai martaba sarkin Durum, ma'aikatar gandun daji ta garin Durum, wakilin masu noma rani da wakiliyar mata ta Durum. Abin rikewa anan shine matsalar canjin yanayi ba karamin sauyi ba ya kawo wajen tafiyar da aikin noman rani a nan Durum. Al'umma eh, ta garin Durum ta ɗauki mataki wajen magance wannan matsala tare da gudunmuwar masu hannu da jini anan muka kawo ƙarshen wannan shiri zarabuka da gabatar muku da wannan muhawara sai kuma wani makon in allah ya kai mu.